da kuma sai ci gaba da karatun littafin samurai da Allah shi ne wuɗi. Sai kuma magana kan wanda zai dan ɗaukata magana kan wanda gaske da aka sani. Na ce wa muntajin ummu abihi ummuhu lam yatahawwal jismahu masudda ta jin da yawa wanda an ka haifa shi ne ɗan ɗannan na kirsu. Ummu abiyi uwar baba ne ita ce ɗan da an ka kawo baba ne asalin kirsu umu ita uwa ce duri guda sun kai. Masu da shahon rama lam ya tahawwal ko bai canza ko jiki ne ba yana nan jiki. Afrastuhu na ne da mai jinta a cikin da ɗan uwa ne. ko ta jiyo abin nan da ya kasa ɗan cikin ɗin kankara da asa shi ta jiyo an bin daggada ne abin da ya kasa cikin wuta yuwarawan ta fita batu ne yuwarawan da aka hasawa da yi da shi ya shitawa a gasa abu umar kadin da yawa makin kayi shi ne tu muku laulakin arja'u wanda sanni ne yana da sulbi muku abin maslaki mai wuyan mashiga wa'ar mai kaushin almurtaka mahaya to wanga wurin da yawa a faitu uli zai yake mai ni dan duredi wasansu alhali lokacin rana ta mujju tana to huri ka hamiyonta kama shi karfi kai daidai mutum inuwa mun ga wadda an an kare ce min takin shiga a karkashin takalma karkashin takalma dai inuwa take ina babu inuwa wasaftu jikin mutum fil'ali da tsawawar niya yura ana gani ne da nagurin ga mai kallo shi jikin mutum to saboda tsawawar niya yar muku yana yin zoni ma'ana na dubin jikin hinan wani lokaci jikin jikin mutum wa hinan wani lokacin ma in tsawawar niya sai yawa la yura ko gani ne ba a yi shi jikin mutum ana gani busu busu wa ɗarikan da yawa mai keto ɗari amma tun da yawo sai ta rufe wa ɗarikin jika wa ɗarikin da yawa mai ceto dare arribu kura ya yi su jikai na iba kewa za ta bawara zulu lokacin da kuran nan take fargowa isha'an da mareke kuma awa takan yi kuka da tsawara takan yi sauki awa kuma ta yi kuka ma'ana dai ya nuna ne yi zafi wurin yake awa shi yanzu mutum ne mai koto gani awa ta rufe ila riya zuwa ga wutata hai ita ta din kuma lafin matattara ce masaba ce wadda tsohuwa haskenta da uwa kira al'uka ta mabarata ilal kira zuwa ga fito su ci kwacciyar su ci zarar baki al'ada ce ta labara idan mutum da kuɗi saboda zama ne ne sai ya tafi can cikin daji hasa wuta hanyar da mutane su biyo ko ga wuta an hansa bisa duci to akwai abinci da ya cika ciki ne zai wuce ko kabilin nan to in mutane ne na kinki ko kuma na jahiliya ne don su yi alhani wasu ne fi ma wa daga abin da ya ci zuwa filman nan da sha'anin kwana yadda ta san kwana yake kamun zai saki haka bai tukan da su kasance wa a yanzu kuma mulki ne ليس خيال wannan ta mafarki ma bai zamo ba ta irin mai ziyarta lillahi na rinta da Allah abin musulmi duk abin da kake gani cikin idanunka na ka samu ko ka rasa to ba dole ba ne ya ta koma don can ya rubi farko inda duk abin ka ko kamar gina gani na gafi wala asmanar da rasan yamma تجده لك تزرق باشي وانده حلام الروح يا يا يا المفلسي وانده تكيوي تجده سنة تزرق باشي للعين جئبان تجيب وطلال المفلسي انا تاسع ادواب تكي البلاداج شنو ميته لذاتي تاسع تزرق العالية ما ولا تنتحول دهن بجلل دهن دري صورا دهن دري إذا الليل انبرالي تسند ذري يجبتو ma'ana in mafarki na zai tafiya koyarka amma da kai na karan kanka ba za ka ta wurin nan da koyarka ta tafi a ina da ina son ka san bayanin mafarki da kai ne in asaha in ya yi azanci an amba a yi da labarurruka ne to tambayoyi shi an na ta sadda laila wai ya yi gita ma dare yau an ko ko an haka da ya an ka ya gano hanya shi shi kuro mafarki din ya an ka ya gano hanya da in nuna da kai na bai a gano ta nuna mafarki au kana kuka ya kasance gari ya kullaha kamin wannan hanya ma farisin ba wani farji wanda ya fi kuma wa ma mayaniha bayan dukkan taba su zan alƙifara ko kankani ba don tsora da alƙaliyoyi duk wannan abubuwa ya san haka shi mahalci hanyar da ta wuri kurwan mahalci to fasu ne sai kuma wani fasali to nan yana nuhin tsarin da ya yi ga wuri to wasu sun ka samu an ta tuwo hanka shi da ta yi zafi yadda garin su shi ne ke cewa yi. ya kai mai tambaya ta da nufi ji da ta, an wata ni ga garin da na wuri na. Mutakamin jalabu sake ne ma ba ta ba ya da sun ba mai ci gare ni wala na ba bai da kusa ba. To da ka'ida ko na ji daɗi a gari ba na saba ba. to amma shi ya kare gidansu kuna matsala ta ta, to kowa dai zai nuna gidansu da hannun hagu da ƙarshe sun ci tsayin ce alkala'u hukuncin Allah malikun ai shi ke mallaka amuran ta al'amarin saurayi na ji ko da wani abu ya kai ni vitamin haifula da ta yadda saurayi zai sani ba domin haifu da rata inda inda Allah na kawo mai da wasu wani mu haka la ta tsari kake tambaya la ta tsari kan tambaya wasu ne da tambayi kasarorin Allah mana. Wahal shin wajen wurin tare a wuddawa ko wurin dadewa da zai hana ka? Ya asima yana tsarewa min daga kasarorin Allah tambaya ce da babu. Ji amsa. Don haka labud da ai ba makawa an yalka mur'un mutum ya gamu da ma abin da zul arshi ma'abucin al'arshi ya haɗa wurin ya rubuta mu min ma huwa lakin abin da zai gamu da shi wa ha kuma da abin da Allah ya rubuta haɗa huwa wa ha duk ada su bayanin lagara ba abin mamaki ba ne an cewa zamanin wanda zamani ja irin azzalimin zamani lajja ya karkata تعثرت أي تكتري يهيج العزم في المنخة مقرب وانتكا kuma ya ƙara tace wannan ƙashin ba abin mamaki ba ne wani kuɗi zai kuma dole. Kattar alfahila, ahila da ya taɓa ganin wanda ya bushe, muhtara ya koma mai kore kore da ya ganin wanda bai da kuɗi yanzu ya wakantara kuma da yawa kaka gani haƙin ita da ɗan uwan talauci yau man ɗaya rana ma ya yi doki ya haƙula ya ku wa'annan mutane Allah ta to tunanana to wanga ba ita wanga bai ci ya ayyuha cikin wanda magana take mu haka akwai su yi wuri shine to ya haƙula ya ku wa'annan mutane Allah ta tunanana ko za ku ci ko mun sake batul burka'in mai mai farin mayahi an haine ta la wadda ta yi kuma da idanu na barewa can tun harko ya ce ya gaba ta asila shi yanzu ma haka alhuza wani shari'a la'a. Ya ce in musulmi ne iya yara ma ba su adalci ba. Allah ki yadda. Sabakar sakatar da aka nufi da ma'abinci jimbiya wannan masa ba awa da karkata shi ba amma ta karkata shi إلى مثل هذا المنحل صبابة إذا ما ذكرت من درع ومجول الثالث يجيكم على كل مسكي يجيكم البيت وهرامنا بين أخواري كانوا وهم يجيكم يا كي أدم أن يكتاب الدين daga mata ku ja ka iktiya da irin jan almuhuta da wanda za a hansas kamar za a kai kawun shuri a rani fata na za a yi قل ما تشفى Sai محققة ya فهات santa mashina'a? سنت مشنعها من tallafin da kalala da ya ce mata su za mutumin da tsoro. Rabin shi yanzu akwai wani horin ciki mutum da zai tsaya yana yana holiya, ba'adin mashiri bayan ga hurhura ta ta mai, wani plaza ko ba wani wurin ciki da mutum zai zo kama telefon to su kuma fasa wani fasa ne su ce imanin laili da aikin laili wani hamdu da aikin da giya ke zuwa wannan ya rubba launin da yawa dare ya ɗin da ma'ana ya kone ya ku mutane rubba launin da yawa dare jama'a din samaniya da ya bulala talatin tun da yanka ta ana mutum bulala talatin sai aka ba ta musulmi 80 kan mu'addar tara ya ɗurai da sasannin dare duk ni gare ni a wuce alhali tana amarya tussala da aka bayar masu ya ta wannan jiya ne alma'u ruwa la yamliku bai mallaka amraha al'amarin ta alaiha gare ta ba ruwa ba ce kuma kaddara mu kukuntawa almustaza ita aka hasawa wala mai da lissafa ya ɗaura kashe ta da ita wannan jiya ne mai الخمار من سير بيه مولى الصحابي قد كانها يا قريسة لما ya tsara a الزابوتا ba, kuwa ka fi san mai sana. sannan sabar da ruwa da da ita a lafi yawon bisa ga wani ne kuma ita ba zaɓi a abita da tsara ɗin da wasu ya ɗaga bayanin ne wani lokaci zai ita ce da kanta ba wasu su ne وانتهاد ابن يوسف أكتب دورك من جاء هذا الجسير إذا هيجي إلى الموقع وما يبدأ مقاوة تقوم سابقين من يتلمين إتا شيئا سمع ذنة سمع وركبة قصة كما تنع وقدر الله كما تنترح سمع قلبة تنتكي cikin makamata ya yi su kuma ita tura ana ganin ta kala ta da kusa يعين الناس الإبر يعني المتاني معناه في شيء إداني في كأس هذا هنجال انت وده انت دولة في كأس هذا هنجال انت وأنا قمت تتعداو شيء إداني من كل أحد السبيل أو ندقي ثم كاتي علم الشمس فهو لانا انت دعائي كوي بفئل هذا أي سنجيه fi zuri ha lokacin kullum ita rana ta kullum da aikin giya aiki da take fisani da aiki shi ne katon kwano wal kafi irin kwano shi ne ta karami ta hannu ta aiki karami wai da aka gina giya ta yi ranau ranau din nan to kamar kanta a rana ta yi koyi wannan ta kanta rana ta yi koyi da giyan ne ba wai giyan ta yi koyi da rana ba kaga tashbihun makalubun ne kamar zaki ya yi kama da kai wani jarumta alhali da an kasa saba a ce sai kai kama da zaki to shirin makalolin na ga masu banana to ita ji da ka san wurin biya babu wurin bari su ba karin babu ba shi na za ta hana ya jaya da ita ta arwa'a babban mai ban sha'awa ta dauke wanda shirratu wurin shi ne layasti zai iya da hawa da dan kabe ya dan fa'ala da dini zuwa abokin shanu da zan ta sha'in mai ko bulan kuma sai da Allah ce ko ya din nan wani mutum yadda ya kila yadda aka santa ya shafi tare da wani babban soja haka misali Amma ta ce laura raudi wurin wadama ta ce nazmi shi a tsarin nazmihi lafazin wannan mai san giya din yana so ya nuna ma dai giya ana son ta lafazi na kyau murtajil alhali yana mai saboda ne ɗan shi ɗan kona mai rera waka a wuce da ko yana cibiya ta ilimi ma'ana na gaya mutane wani ilimi hukuti ne zai kyau to za an fara wannan abubuwa ya haɗu wata gare ya can kuma ya haɗu yanayin duniya ya haɗu rakunma, ya haɗu yanayin wuri ya haɗu yanayin mutane da sauransu to yanzu zai ƙare da fasali wanda shi fasalin nan yana gode ma Allah ne abubuwan da suka tabbata gare shi na bayar da ya samu shi ne fasali kenan bi tasmidihi da gorewa ta alama dawo ga abin da Allah ya bashi min amiru na inda wani ne shi Allah yace min kullum ma na la rufata kallin tuhu wal marfu ya buka ba da husnul sana ce min kullum ma na la rufata duk abin da kaurayi ke samu kallin tuhu na same shi ne zan dora shi والملك za ma ɗan adam kusur sana kyakkyawan yabo ya tashi ake sanya wanzu ba da ruba ne don haka ni na bar rakwado وكن حديثا حسنا لمن وعى انما المرء حديث قاله وكن حديثا حسنا لمن وعى yace da yana mutu kuma na mutu yanzu nan kasta na Allah da shi ai ka sani daɗi na na kare da dalili kullu shay'in ai dukkan abu balagal hadda da ya kai iyaka intaha karewa suke na'am mutum da ilimin da na'am to in na rayu ya ci gaba da rayuwa ban mutu ba yanzu nan da muke bayanin ga sau har ci kan abinci da hari zamani na alim alhali na masani biman fa da abin da zamani ya naɗe ne sarfi na jujjuya ya te wa man ta sha da abin da ya walwale da abin da ya bayyana suwa ma'ana zan ci gaba da za a ci gaba da karuwa da ni na'am هيتابن إلى ذنب أثره في الهجاء نبي وحان كلمة سنجل تشيك دليل معنى أبي أبلك إما أنت شيك أبنى إرجانه والحكيم كما ناهفا إن فيجنية أن أتبع تجنيه وان الخمام والسلام الفعشانة كانت نعم. حاجة معنى ناهفا in hau ke na rashin zuwa wurin wannan abin da za a yi sannan duka da intayi ne don ka san ba daɗi abin da ba su abu ke to na fi sarri hankuri ka ɗan bisu na da ta zama kalin da fi wasu su kare au an ƙura uku ganewa a gane ne. duka da ina mai horin ciki da mun yi don saboda alkawalin da an kai ne yin inda makalikin in wani taliki kuma shi talikin ta ka ce mai ah, to ai ne nuna tsallaka sai ce kai, walau kana gina ko ne kuɗi na don haka ba zarunci ba ne wajen gura gane karfi hankalin ka don wani alfali yanni ke nufa da gare da shi ko an ura ko ko a gane mu da rabitan ina mai hushiye da nani da alayya ne wanda hana ni min nawani to ta ne in man a in ya hana ni ko a gane ina hushi da shi ni ina son mutum ne ina ce ne ne don Allah mata biya ma da kaida hausa sun ce makwaici shi ka sanin marwaci duk mutum na nufin so kashe to kwaɗe da rufe a wani ko ko a gano da muku ina mai ƙarfin da kai yayi da naka gacin don wata musibar ta same ni ita aulin tihadin uku ina mai warin ciki shari'a alhali ina mai warin ciki A aulin ta ko ina mai girma, ka zo ka gaba da biya ta bane abin da suke son shiga ne ma na ko ka gano nan zalunci idan jarumi ya samu abu na jin daɗi ya samu abu na ciwo ba za a gane ba duk halin ne guda ne a wani wura ko ko a gano da min wani al haɗin, ina hana mu abokina min da zai na baiwa ta ba zan yadda in hana mu abokina ba to ga mahaifina in da bal ko da ko abokin na ya wurgura min da ta dai au gayyara ko ya canza min to bambancin tafsir da tafsir tafsir da ba badal ya hurhura ga faɗi ya hita batuna ko gayyara ya canza daga halin da shi ya ko mugu hali amma muna nan kare au an ƙura ko a gane ni sai a gane da zamana ina mai hanawa da ya wani mutum da ramin talami da bayata wa in ba zan gayyara da shi yana karawa wancan baiti رضيت ما بالله رضيت ولا الله أكون اليوم نعم. المرتدى ما بالله أبين يباشي من الله لا بد الله لكل أسباب أسباب بدك سبب بيك يا أولين خير خير وشر ولا بد الله بدون ومسا صاحب مليك معنا كون لوكس الحمد لله الحمد لله الحمد لله أنت أجسن متاهم الحمد لله وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين الحمد لله رب العالمين مالا منا بودي أفعي لكسكي من كي تسمنا لتاهي كما يدشي مالا محمد ناصر بياني نا مالا الله لأهل عندك شيني مقصد من لتاهي منا روكم ya tsara masa haske da ɗauka kuma muna roƙon la'isar da wannan sakamakon zuwa gare shi na kyakkyawan sakamako ya saka mishi alheri kuma Allah ya taimaka ma masu taimaka ma addinin musulunci na ko ina kowane wuri suke kuma muna roƙon lakasa ɗaukan mu su zama don neman yarda ɗaɗai albarkar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kuma muna roƙo har yau Allah ka cire gindi da hikimi cikin zukatan mu gyara karen mu ka gyara tunmu mu kuma shirya da mu kashe mu bisa ga shirya insha Allah karatu na gaba za mu shiga cikin taliya a malam dan tasiru malam haka za mu tsaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya saka malam alheri da kuma dukkanin sauran malaman da suka taimaka ga wannan irin malam Isa na sarkin malamai Buhari da shi ma muna roƙon Allah ya saka mishi alheri shi ma ya taimaka ɗari bisa ɗari ya taimaka mana da fassarar littafai kusan guda goma na luga suna cikin wannan hansin kuma muna roƙon su gaba ɗaya Allah saka musu alheri sanin malaman sakarawa ga wannan al'amari da ƙanana da manyan da Allah saka musu alheri Allah ka musu da aljanna mafi dacewa mafi maficiya mu kuma Allah ya sa ayyukan mu su zama don neman yardarsa kuma ina kira ga duk wanda wannan al'amari ya sadu shi na wannan fassarar ya tsarar da shi ga wani musulmi don ta haka nan ne za a yi addinin musulunci ya samu karɓuwa dama annabi ya yi kira da cewa a yi addini kuma shi ne shek usman bin fodo ya yi kira ya ku yi amfani da malaman zamanin ku don haka muna roƙo Allah ya saka mu waɗannan malamai da alheri kuma idan wani ya sadu da wannan wani musulmi to dai Allah ya kokari ya sadashe shi ga wani musulmi wanda zai kulawa da wannan domin ya addinin musulunci Allah ya taimake mai taimake masa taimakon addini da kowace ta barka ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala daga ni fi da Jelani ko fa'ati ko da uban doma wanda ni dai na yi ni ne don ni ba malami ba ne illa dai na ina ina dai fatan Allah ya bani albarkar malamai Allah kuma ya yi mana buɗi gaba da wassalamu alaikum